sauraron ka malam Musa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد ينقوى وند سكي كلم ينزو سكي بيد مو ينزو a iya gani ga mutare da wani bujimin shehin malami wato wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya masa baiwa na yarurruka da dama wajen fahimtar su a daga ciki akwai ishi kan shi yaren hausa din kuma ita lugar larabcin shi ya sami muke masa shekul arab wato shek abubakar abdulsalam baban gwale a akar maka muna maka gaisa irin ta addinin musulunci a wannan dare Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya fadilati Sheikh Musa. Ah, lalle alamomi na zan fi haske inda zan fi samun haske shi yasa ka kanna kamar ina ta a tajawwal shuwayya sai nake ganin kamar nan zai dan fahimta. Eh, ba ba mushkila sai dai kawai wa inna ma kawai yanzu mutane suna tare da kai kai ana biye da kai yanzu. na'am to tafaddal a akar makallawo idan baka manta ba na shiga birnin Kano ana ta maganan abin da ya shafi munazara da muƙabala ko hiwar da digit da za a yi zuwa ga shi wannan bawan Allah Abdul Jabbar inda in za ka yi tunawa shekara ta 2013 ni na yi takanas ta kaduna na shiga cikin garin kano wanda kana cikin bayan allah wanda muka je aka zauna da shi a gidansa ka san diyar da zaman ya ƙare wanda an biya a tarihi cewa bai taɓa tattaunawa da wani mutum ba zama na mukabala zama na dibe in ba wannan zaman da muka je yi ba muka same shi har gida sannan abubuwan da izo da su wajen cewa daga cikin shuruɗin na zaman don na sake bibiya daga baya wajen cewa ka rubuta littafi sannan abinda ka rubuta a ilmance sannan ka ce wai kana buƙatar masail ɗin da ke cikin littafin wani sai a sake baka wani lokaci a faɗi matsalolin sannan idan ka yi bincike tukunna sannan a sake zuwa a tattauna da kai a ku da kuke system na jami'a a kana makalla wajen karanta da ɗalibai a an san ana rubuta project ba wani wanda zai rubuta project a kowane irin mataki ran da aka zo zai yi dependent ɗin project din sai ce wa malaman da za su yi masa tambayo sai dai su faɗi abin da za su yi masa tambaya a project ɗin da rubuta ya je ya nazari in ya dawo tukunna sannan su yi masa tambaya ban sani ba a ka'idar jami'a karfa kallon ana yin haka ne alhamdulillah sallallahu sallama ala rasulullah wa al'ali wa sabi wa wala wa to a takaice dai ba a yin maka gaskiya ba mu taba jin labarin wata jami'a da ta sunanta yin haka ba ko kuma aka zo da hakan kuma ta yadda yawwa kuma a yadda cewa waccan ta jami'a din ana kiranta da suna almunaqasha to shi abin da shi kuma muka je tare da shi jabbar su tabbara, suranta almunazara kuma abin da ake nufi almunazara shine a bincika abin da na kawo nima in bincika abin da ka kawo don haka shi yasa suke cewa ita almunazara shakalun ne min ashkal al to wani tsari na na magana wacce take jinkulalliya an muwajaha عن bayan بلاغية بين المتحدثين wa aksara حول قضية mu'ayyana, wato magana ce tsakanin mutum biyu da za su yi ta akan wata ƙabiya ta bayyananniya a wani lokaci bayyananne kuma daga cikin larurar munazara shine a tambaye ka ka ba da amsa kai ma ka tambaya a ba ka amsa kuma a ƙalubalanci abin da ka zo da shi ko ka karɓi ƙalubalen ko kuma yanzu nan take ka a daidai wuri kaza da kaza da kaza da kuka faɗa ba daidai bane saboda dalili kaza da kaza to a kuma tana da manufofi kamar mu da muka tafi mun tafi ne da manufofi manya-manya guda uku manufa ta farko domin da muka ji yana hmm. ce bincike yake in bai yi daidai ba a gyara masa sai Alkasim ya shawarci hmm. cewa shi yana ganin cewa za mu iya gyara masa sai kuma manufa ta biyu domin tabbatar da sunna ta ilimi wanda ya saurari munazarar inda dan uwa malam alkasim hafizahullahu ya kawo masa maganar Imam Zahabi a cikin Sirru Alamin Nubala juz'i na goma shafi na goma sha takwas a tarjama Imam Shafi'i kuma Imam Shafi'i aliki a kan maganar Yunus ibn Abdul A'la Abu Musa Sadafi na ɗan takaddama da suka samu da Imam Shafi'i da kuma yaban da yawa Imam Shafi'i sai Imam Az-Zahabi ce wala zalan nuzara yaktalifun dama kuma hmm. ba ke ba masu eh, nazari suna yin saɓani mai kawo masa maganar imamu shafi'i Allah ji kansa da rahama kan da ke cikin risala da yake cewa ni tun da nake ban taɓa tattaunawa da wani tukun kure shi ba ba a na tattaunawa ne da wani dan gaskiya ta bayyana to don haka mun tafi da wannan niyyar dan gaskiya ta bayyana sai kuma abu na uku domin gyara kusakurai saboda masu sauraro muna fatan idan suka ji gyara kuma kafin mu tafi a nan gidana muka haɗu muka a agwale kuma filin mushe shi kuma a lokacin yana nan gidansa na gwale a kusa da police station da makarantar da ke kallon sakandare ta warura da suke gwale kusa da sakatariya a sai da aka buga masa waya ga ni ga malam sani alhamidi a lokacin kafin ku akan cewa to ma iya tahowa da littattafanmu saboda ko da za mu kawo bayanai ka ce baka yadda ba sai mu buke maka mu nuna maka gurin ya ce a'a duk littattafan da kuke bukata a kuma a nan abin da yake nunawa ne za a yi ta nan take idan muka kawo magana in yana da shakka duba inda muka faɗa tun da za mu ce masa a juzu'i na kaza shafi na kaza kamar yadda malam kasim din ya fara domin abin fara kenan tun daga mukaddima zai ce masa juzu'i na kaza juzu'i na goma shafi na goma sha takwas a ɗaba'a ta mu'assasatar risala juzu'i na kaza shafi na kaza ɗaba'a ta kaza ai ya rage kawai sai ka ɗauko juzi'in, ka buɗe shafin ka duba ɗaba'a in kuma ba ka ita me yasa ka hana a zo da ita mu sai ka bari mu ɗauko to amma sai ya zanto sai fifi wasu sai dai a zubo maganganun gaba ɗaya wannan matsalolin da wani abu alabashi shi kuma daga baya wai sai ya je ya ji nazari sai ya ba da amsa to wannan shine dai abin da ya faru ga tarifin munazara nayi kuma ga dan bayanin yadda abin ya kasance tsakanin mu da shi to akar makalla yanzu an muna ta zaman jiran wai tsammanin marabba kamalan saboda no a saboda zakka ina kino ma saboda jiran zakka eh. wajen mukabalan nan sai muka ji an fara kiraye-kirayen wayoyi na'am wanda na san malam yana da labari an kira malam bello ya abu daga nan kano shi abdul jabbar daga baya sai maka ji ya kira daga abdullah shi ma so abinda bincike ya nuna daga baya a wai bangaren mu balanni na samu labari tun a farko ya bugawa wa 'yan ɗari bangaren 'yan tijjaniya wasu daga cikin su waya cewa wannan rigimar da Allah su fita daga cikinta ko su zo su dafa masa eh. asali a matsalar su bace suka shiga matsalar salafiya ce su bace eh. da salafiya eh. saboda haka abin da ya ɓata musu rai wataƙila shehu ibrahim da yake yi a yadda labari izo min so saboda haka yana ba su haƙuri a kan wannan amma su zo a dafa masa so amma bari mutane murkunna a kuke daga cikinsu matasansu wani malami da yake bauchi da na jiya wannan maganan zai kyau a ce mutane sun saurari muryar maganan kiran waya cewa lallai ba a wai bangaren mu kaɗai aka yi kiraye kirayen waya ɗin domin su ma abin da ya sa suka fito suke bayani yanzu cewa yanayin yadda suka ga an kira wasu malaman su ma sun san an kira su yanayin yadda suke da tabbas an yi rikodin ɗin maganganun wasu da su suna da tabbas an yi rikodin ɗin maganganun su to ba su san yaushe za a yaɗa ba kuma ta wace siga za a yaɗa su shi yasa suka yi sauri suka fito suka faɗa mabiyansu cewa ga abin da ya faru bari mu kunna shi wannan ɗin su saurare su ji ya ɗauko dangane sallallahu sallallahu a kan wato ɗin da suka yi ta da ba wanda ina ganin ana ji aiko? na ana ji sosai jabbar na so ta ba ya ɗauko dangane da Allah sallallahu alaihi wa alihi wa da kuma sakon a gaskiya ba so a ce na yi magana a kan abin da ya shafi wannan mawuɗin ba a wannan lokacin da muke ciki. Ya da lokacin da muke ciki a yanzu lokaci ne da mutane suna buƙatar a faɗa musu abin da zai sadar da su da Ubangiji, da zai sadar da su da rahman Ubangiji ba abin da zai saka ma zuciyarsu sai da sai saka ma zuciyarsu da abuwa. Amma abin da ya sa zan yi magana shi ne wato sakamakon kiran waya ko kwance wani rakodin na waya da muke bin shi abdulgabar shi na turka ba yana saka waɗannan wayoyin da ya yi da malamai a na namibia ya kira malam bamin suna yaɗa wannan wato rekodin din da nufin nuna cewa wato kamar shi malam abdulgabar na turka ba yana kiran malamai ne ma a waya malamai suna ba kuma suna buga wanda a halin gaskiya a lokacin da ake kiran malamai ne ba ana kiran su ne da fuska na wato cewa za a yi magana na wato mukabala ko wani abu akan kira su ne da fuskar kaman ana neman mafita cikin al'amari kamar yadda mun ji wayoyi daban-daban wanda aka yi amma ni ba akan wayan da aka yi da wani zan yi magana ba zai yi magana ne domin mu ma mu barrantar da kanmu kafin mu ma ke a saka maganan da aka yi kamar yadda aka kira wasu mu ma kira ya zo amma abin ta kai shi kiran ba za a kira ka da direct number ba wanda idan ya kira ka kai ma za ka kira shi daga baya kai magana da shi ba sai kawai wani ya kira ka sai ya hada ka da shi ya ce ni ne wani abdul jabbar ka ba kaza kaza kaza kaza kaza kaza to gaskiya na fahimci a da a farko da muka samu kiran waya mun yi tunanin cewa wato mafita ake nema kuma ana neman matsala ne cikin wannan damuwa da al'ummar musulmi suke ciki wa kafatan waɗanda ba su da ilimi ake ɗaura su akan waɗannan miyagun tunani akan hadisan manzon Allah da sahabban manzon Allah da malaman musulunci da uwa uba shugaban al'ada tunda wani jifa ne min wara hijabi jifa ne wanda ba za a faɗa wa manzon Allah kai tsaye ba sai a ce wanne ya faɗa amma kuma wani bai faɗa ba kaga shi ya ci bangana da ya ci albasa da bakin wani kuma wani ba shi yayi ba ko ba haka ba to dalilin wannan ya sa mun samu kira bayan an ɗauki kira ɗin ni ne wani kabara ni ne abdul jabbar kabara na kira domin waɗanda kuka shiga ba da ko ake faɗan ba mu da 'yan salafiya da ke maimakon ku zo ku mara mun ke 'yan salafiya ta yaya za a yi ku haɗe ne me yasa za ku shigo? Haka wancan amsa wannan rigima ba magana ce ta kalamiya ba wannan magana ce a kai tafiyar manzon Allah dan ba mu wani talabiya ko kala-kala-kala annabi shi ne da su ma kana magana manzon Allah ba mu wani bangare ko kaza kala mu kawai abin da muke fata idan ka fahimci kuwa ka ranka ne akan wannan abu ga a'a ko dai ni na fahimci cewa da in ji shi kenan na fahimci cewa manya ne suka saka akwai wanda suka saka su ke wannan Individu ke nan. Haka ba ta amsa ka ce masa a'a babu wani wanda ya saka ba. Kamar yadda a ranka da zuciyarka ta tsada ma kanka za ka yi wannan aiki don ya kwanta maka a ranka. To mu ma jifarin da muke yi wa mazan Allah ɗan ya kwanta mana a ranka. Akwai maganganu daban-daban wanda mu a nesa muke ba a kan muke ba a wajen muke amma dai ana ganin muna kai ɗauki cikin wannan al'amari duk da cewa akwai wanda mazhabin mu ba kai ba fahimtar mu ba dai ba amma kuma sabila da wannan maslaha maslaha ta musaraka to za mu iya istiraki da duk wanda zai ba da kariya wa manzon masu fi hadal mawqifin ma'saw a wannan mawqifin bakin ciki ke ba ta ba sabila da haka dai duniya su sani yadda aka kira wannan ya samu wannan kiran amma mu da mun da cewa kira ne na neman mafita da matsala sai daga baya muka fahimci cewa kira ne na yauda da kuma neman a da mutum a saka maganar da aka yi shi a duniya domin a kakkantar da shi kuma alhamdulillah wa shukran Allah fakran da mu ba da kowa ko da kwayan allura wanda za a samu daman da za a hauka mu shi kuma muna roƙon Allah ubangiji ya shi Allah ubangiji ya shi Bakar a ina fatan masu saurare sun ji hasashen da na yi ko labarin da aka faɗa min domin ni tun kafin wannan abin ya fito a lokacin da aka yi wayan a kowanne ya kira ni yake min malam eh na ce to abdulbar yana kiran yan ɗariƙar tijjaniya yana ba su haƙuri ta ji da bakinsa abin da yake cewa cewa wannan maganan a fita a bassu da shi da 'yan salafiya ne sannan suwa suka saka su a akar lawo akwai abubuwa guda hudu da na lura da su cikin kiran wayar na farko ka ji maganan cewa ya ce a basu da 'yan salafiya kaga rigimar addini ana so a mai da ita wani bangare wani kungiyanci ko wani dai wallahu a'alam sannan ya yi maganan cewa wai manya ne suke saka su sannan ya yi maganan cewa shi da ya ɗauka kiran wayar da ya yi musu yana neman mafita ne da kuma ana neman maslaha amma yanzu da aka dawo ana buga ma wasu waya sun gane cewa tsakani da Allah ba mafita ake nema ba akwai yaudara a ciki to ba mu sani ba ko kai ma an bugo maka salulan <laughs> sannan akan wannan asasin a ban sani ba da wayan malam Bello ya buɗe kuma wayan shi da ganin ɗaya da wannan wayar akwai wata mulahaza ne ko wani abu da kake lura da shi sannan menene dalilin da yasa ma yake yake wannan hanyar ta kira kirayen waya yanzu hmm, to alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd ka san ah, shekana shek musa wato shi alkawarin allah baya tashi hmm. akwai hadisi da al'imamu ahmad ya rawaito a cikin al-musnad hassan da shawahidi hmm. haka imamu tirmizi da al'imamu ibn maja wasu a cikin sunan daga abu umamata zahili su dai ibn ajiyar allah ya kare da a gare shi yake cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma balla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal mutane da su taɓa ɓata ba bayan da suna kan shiryar da aka ba su face sai Allah ya hore musu tsabagen gardama sai manzo Allah sama ya karanta faɗin Allah ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun ba komai ne suka buga maka ba na misali ba komai ne yasa suka buga maka wannan misalin ba face saboda gardama kuma da masu mutane ne masu kaifin husuma ba ta kafirar husuma to wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi yana tabbata akan dukkan wanda suka fita su gaba tafarkin gaskiya kamar shi wannan mutumin a duniyar nan ta Allah babu inda za ga yana hakikan cewa irin abin da zai zama gardama ce ai hatta wayar ma kai da ka ji yadda ake buga wayar kai ka san cewa ba buga waya ce ta neman maslaha ba buga waya ce ta ya samu abin da zai ci gaba da gardama da shi ko abin da zai dinga aiken yaransa da shi suna yin gardama tunda shi yanzu alhamdulillah khadibul islam a bisa sahalewarsa da sahalewar hukuma kamar mu ce kotu kenan an buga masa takunkumi na yada dukkan wa'yansu manufofi nasa zuwa lokacin da za a ga matattara bincike ko a yi abin da shi daidai da doka da shari'a to ban san menene ya halatta masa wato wannan waye-wayen ba sa'annan kuma da cewa kuma lauyoyi suna nan suna ta bincike domin gane in ma hakan bata cancanta ba to ya kamata shi ma ya shiga cikin zirin abin da za a a ba'asi a haka halika su kuma yaransa da suke ci gaba da yaɗa waɗannan maganganu da aka sifanta su da rashin kan gado har yanzu karkashin shafukan su tare da goya su da wannan gardamar da yake yi tare da malamai kamar wanda shi ya je shi da shi da malam abdullahi yabo a ya san gardama ce ya yi wanda ya je shi da malam abdullah ya san gardama ce ya yi sannan malam bello yabo yanzu ba a kano yake ba tare da girmamawa gare shi da mutuntawa da kuma damuwa da al'amarin wannan kafiya amma da malaman kano da suka kai karasa mu kenan kai da mu zai yi kuma sannan da ya kinka hmm. Malam Abdalla eh, mun sani cewa Malam Abdalla yana ɗaya daga cikin malamai da muka yarda cewa za su iya bugawa da shi kuma yana da dukkan abin da kowane malami yake bugawa da shi amma Malam Abdalla ba shi ne yake yin kifi na ganin ka mai jar ba wanda yake ba shi amsar duk wata wani motsi da ya yi sannan Malam Abdalla ba shi ne ya yi takakkiya ya ji har gidansa ba wanda suka yi takakkiya suka je har gidansa suka tare shi malal kasim hotora ne yana nan da rai ya ba mu ya buga masa waya ba da ni nan abubakar abdulsalam bale wanda kusan ni ne coordinating din zaman a gidana aka shirya da malal kasim ni ya fara tuntuɓa tare muka tafi da gidana aka tafi da aka gama kuma gidana aka sake dawowa to ni ma bi goma ko da yake watakila ni a iya cewa a makwabcin masallacinsa ne la'alla yana ganin ko kila na yi kankanta a shekaru ko wani abu tun da yana faɗar haka dama ya ce yan ƙananan yara ne tun kafin a yi musu shayi yake yin wa'azi gogaggen mai wa'azi to haka zalika ga malam mu'azzam da ya rubuta masa wasiƙa ya nemi su tattauna a billati hiya ahsan yasa bai buga malam mu'azzam waya ba sa'an nan bugu da ƙari ga gamunan birjiki da yawa wanda ne ya sa inda gaske ne ya tuntuɓe mu mana ya gani mu wasu ma tun daga wayar za mu fara tattaunawa da shi kuma alhamdulillah mun ji magana da suka yi mala abdallah Allah ya saka mishi da alkhairi lokacin da ya ba mu labari ya ce sun yi wayar nan take muka yi shawara akan cewa a saki wayar Malam abdallah ya ce a'a shi ai yana ga kamar mutumin nan watakila yana neman maslaha ne ko Allah zai iya shiryar da shi sakamakon wannan matsin da ya shiga kar ya zanto an saki wayar kuma ya zanto kamar ya ji ba a yi masa daidai ba, mu jira tukuna in sun saki sun yanke wani abu sai mu saki abin da wala abdullahi faɗa kenan Allah ya ƙara masa lafiya ya mutunta wannan wayar da ya masa ya girma kuma sannan kowa ya ji ya san malam abdullahi bai nuna jin tsoro ko ɗaya ba kuma a shirye yake amma saboda wato mazar buhu laka illa jadala balhum mun khasimun sai gashi wai har cinta yake wai ya nemo masa lambar dan uwansa malam abdul ai ba dan uwansa bane na jini a sannan nisan da ke tsakaninsa da malam Abdullahi, ai bai kai ni a wato ya ninninka nisan da ke tsakaninsa da dan uwansa na jini kuma yayansa wanda in ya yarda cewa kadiriya ke tudula a karkashin sa yake domin al-asaidu kulluhu fi jawfil fara kamar yadda shi kansa yake faɗa shi kansa in ce sunansa ɗan ɗaliya a Najeriya to a ƙarƙashin ɗan uwansa yake sa'un sha'a am ba. ya ki ko ya so to amma sai yake ta da wai mala abdalla wai ka wai ka ban lamba to Allah na tuba yanzu mala abdalla da yake ɗan izala a gidan kaya ina shi ina in wata wata maslaha ce ta haɗa shi da khalifa qaribullahi da yake shugaban qadiriyya a kabara ka ƙaddara ma cewa dukkan su kan ah, hanya ɗaya suke misali to mala abdalla sa'an khalifa karibullahi ne zaka ce ba ni nan ka. kai yanzu baka da tunani da hankalin da zaka nemi ƴaƴan ƴan uwanka wa'anda har yanzu suna ce maka maulana suna girmama ka ka nemi a wajen su mana in ba dan so kake kai musu ba haka wannan dai magana ma dalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal ita ce sannan kuma tsabagen wato yaudara ne da kuma iya kokarin wata siyasa da ake cewa siyasa tabbiji da mashari wato kokarin karkatar da tunanin mutane ya koma zuwa ga cewa kai mutumin nan Allah sarki har waya ma yake bugawa to kada ta bi washi ka fasta in fi mashi an gano ka gishin ka dan haka tashi ka gyara ka ni tafiya sosai sosai kun gane ka idan so kake a tattauna din sake fitowa hanyar da ka bi kalli tattaunawar ai on air ka fadita a bbc sun yi hira da kai ka ji ka nemo izinin kotu ta baka dama ka yi hira da bbc ka gaya mata cewa za ka tallata ne ka sake mika kokon baraka a wajen hukuma cewa ta ba da dama a yi muƙabala kuma wallahi in hukuma ta ba da dama mu ba kawarij ba ba mai hukuma bore a yau in hukuma ta ba da dama ta ce a fito a shirye muke kuma ya yi magana cewa wai ai lokacin da kwamishinan harkokin addini eh, ya je wajen ai yana kai masa yasa hannu mu kuma kamar ba ma ko kuma wannan yaransa ne suka fi maimaita cewa ai mu kuma tukuna ma ba mu faɗi su waye?' za a yi mukabalar da su ba ai wannan ba shi ne wani abin damuwa ba shi ai shi ya ɗauki kansa a matsayin al'umma da akmaliha mu kuwa muna da jagoranci muna da tsari hasali da muka tashi ai ba ni abubakar mala alkasim hotora ko malam kabiru ko dr rabi umar rijiyar lemo ko dr sani umar rijiyar lemo a fizahullah ko sheikh dr bashir um-, ali umar ko sheikh dr pakistan ko ubanmu sheikh mala abdulwahab ko ɗaya daga cikin manya-manyan malaman nan ko malaman jami'a ne wani yawa da ya rubuta takarda ba haɗuwa aka yi aka tattauna matsalolin al'umma hasali ma aka ce a zo a yarda abin da ya shafi bangaranci a masu saurare dan yi haƙuri malam ya ɗan samu matsala ne na network malam na'am muna jin ka sai da yake ka ɗan samu matsala na network na'am yanzu ana ji na ana ji yanzu wani ke cewa mun yake mutane ne masu biyayya da tsari hmm. a ai da muka tashi mun jike muna mayar masa da martani kin iya imu imu daga musu sai su malam kabiru a duk da kara su suka muna ta mayar da martani tsammanin mu abin ba zai tsamari ba tun ana taɓa iya su shekul islam ibn taymiya ya dawo kansa habbai muka tashi muka ƙara tsayi muka dinga shirya lakcoci idan ya ji an ɗaya tuntuɓan harshe a hausa ko an fassara wata kalma ba daidai ba sai ji akan iya wannan kazantar kawai sai ƙyala kuma duk raddin da aka yi masa sai kamar ma bai san mu ba bai ma san mu ba bai san muna yi ba da abin yayi abu manya su ma suka ji aka zo aka haɗu aka ce to wannan shi ya ya kamata a yi aka ga cewa hatta 'yan gidan sun ma yanzu kaɗa yake da su kamar ba za su ba zai saurare su ba aka yi shawara to shikenan a je a faɗi kar da masu mahukunta a akan su yi ƙoƙari su sa hannu a ceci imanin wa'anda yake yaudara mahukuntan nan suka ce sai kun kawo hujja da dalili muka haɗu muka ware wasu a cikin mu suka ɗauki kasa suka ware hujjoji da dalilin aka yi arzi muka ji da baki ɗaya aka gamsu aka yarda cewa waɗannan duk mun haɗu akan cewa na ɗaya daga ciki ba iya su ke lamba na ɗaya daga cikin matsalolinsa aka kai hukuma ita ma ta ji da ta hukuma ta ciki to gaskiya maganganun nan marasa kan gado ne za su iya haifar da matsala kuma haƙƙin hukuma ne ta kare jini da da rayuka da dukiyar mutane hukuma ta nemi izini daga kotu bayan majalisa ta haɗu a council meeting a kan cewa a dakatar da shi tukuna wannan ba shi ne hukuncin ba kuma tattaunawa wannan shi ya nema da yawa daga cikin malaman ma sun kai jallan da cewa a je a gurfanar da shi a yi masa hukunci amma tun da ya nema gwamna ya amsa masa dama mu tuntuni muke ta neman mu tsayar masa da hujja ta ƙarshe mu tsayar wa da mabiyansa hujja ta ƙarshe don Allah ya kwato wa'anda zai kwato kafin nan kuma bashi da hukuma ita kuma in ta gama bincike ta yi masa hukuncin da ya dace gwagwadon abin da aka gano to saboda haka a yanzu yadda ya mika kokon bararsa ta hanyar magana ya je sake nemo izini a kotu kotu ta ba shi dama ya yi hira da 'yan jarida ya ce musu yana neman alfarmar mai girma sajimul islam wanda da kansa ya ikirarin cewa nan da shekara biyu za su da shi magana ce ta siyasa ya zama mai adalci ya gaya wa cewa tsakanin islam mai adalci muna buƙatar ka taimaka mana tuka kotu ta ce ta yadda a yi wannan zaman a kira a yi zaman mu kuma a kira mu wallahi a shirya muke za mu fito kwanmu da kwarkwatan mu waɗanda za su tattauna da shi ɗin ah, furada au mujtami'in ga sunan birjit a kowane ɓangare kuma a shirye muke insha Allah ba magana jin tsoro Na. na gane so akar wakala wannan magana da ka faɗa eh da gaske ne tabbas ya yi ta na maganan cewa a je a jira sai shekara biyu ne kaɗai ko wanda shi ma gwamna ibu kuki kariya yake wanda ga ga sautin nasa abin da yake faɗa ga sautin nasa abin da yake faɗa ba ne mataki na ce musu magana ce ta shekara biyu ku je ku yi rijistar zaɓe kawai shi kenan in dai daga ta kuke ku je ku yi rijistar zaɓe wani ku ya isa ku sauya gwamnati kawai da rake amma na zai fito ta a'a ba zan fito ba amma na san za a samu masu adalci za su fito waɗanda za su yi mana adalci mu ba su ƙuri'a su yi mana adalci su ma kuma waɗanda suke mana zalunci a ɗan ka so in insha Allah ta'ala akwai hirar da aka yi da kwamishinan ilimi a daren jiya to duk mutum ya gane hakikar abin da gwamnati kano ta aikata na zalunci da kikirin ina ba shawara da jiya ya saurari wannan hira da aka da kwamishinan ilimi a daren jiya a gidan rediyo za a ji ya faɗi ko suwaye a ƙarƙashin duk wani abu da ake yi kuma da bakinsa ya faɗa ya yi itirafi cewa su ma gwamnati sun san zalunta ta ake kuma bisa ƙa'ida ake yin abubuwan da ake wannan kama daga ta filin karatu na karuna na fatima da nan sannan tsarin koyarwa ta sannan shiga haƙƙi da al'umma da lallai sai an raba ni da al'ummar da Allah ya sa suke kaunata suke kuma sha'awar karatuttuka to kuma cewa wanda yake so ya amsar wannan tambayar ya jiya mai wancan program don magana da yawun gwamnati shi ne ko faɗa da bakinsa ga waɗanda suke ta abubuwan nan kuma da su zai faɗa cewa gwamnati ta tabbata zalunci ne ake mun ba bisa haƙƙi to kaji wannan maganar da yi to shi kuma gwamna ga maganar sa kalamai ya fi iya kawo tarzoma eh, zartarwa ta jihar kano ta samu rahotanni daga wurare daban-daban har akwai rahotanni daga wajen manyan malamai a wannan ba shi bane rahoton da shi mai girma gwamna yake magana a wanda ya yi maganan wanda wanda ya yi maganan cewa wannan maganar da ya faɗa a ƙarya ike yi eh, akwai yaudara a ciki wannan maganar ya faɗa ya ce wannan maganar da ya faɗa ƙarya yake yi akwai yaudara a ciki wanda bari ganin lallai akwai ta a nan wajen za mu iya ganinta cewa ya ce lallai wannan maganar da ya faɗa ƙarya ike yi akwai yaudara a cikinta ga maganan nan ina ganin ba ita ba ce wannan duk zuwa ga excellency ka ji kalaman shek abu jabbar dangane da mataki da ka ɗauka ni za ka ce babu shakka na ji lafazin shek abu jabbar kan mataki da gwamnati ɗauka kuma ina tabbatar muku cewa maganganunsa akwai yaudara da yawa a cikinsa halar misali da ya ba da cewa wai kwamishinan ilimi ya hira a rediyo ya ce wai shi aka zalunta dokar ya yi ke kwamishinan ilimi bai ce an zalunce shi ba kwamishinan ilimi ya faɗi tarihin wannan fili ba ya faɗi gwamnati tun da ta kafin wannan gwamnati an kwace wannan fili saboda haka gwamnati kaji yadda gwamna ya ce maganganun da ya faɗa kenan shi kanshi gwamna da ɗan ikirafin shi ya san cewa mutumin da ake mu'amala da shi wajen ana so a zauna a muƙabala da shi makaryaci ne wannan dalilin ya sa ya koyawa ɗaliban karya inda an ba kamanta ba ɗalibin da ya fara kiran malam bello ya yabo ce masa yayi ni ɗalibinka ne kuma masoyinka ne abin tausayi lokacin da tattaunawa ta fita aljabar kuma sai kana nasaba kanka zuwa gare su cewa ɗalibinka ne wanda zai je ma wani malami ƙarya shi ba ɗalibin wannan malamin ba ne ce ɗalibin shi ne kai kana sana kana malamin shi haɗa ya kamata kamar domin ya koyi jarumta daga gurinka abin da ya kamata da ya buga mai waya ce ni ne wa ne Suna na kaza daga guri kaza ni ɗalibin wani ne ina so in tattauna da kai akan matsala kaza abin da ya kamata a ce ya yi kenan so ban sani ba aka rama kallawo na san kai kana garin kano ne kuma na ji ka ce ba ka da nisa da shi mutumin nan Eh kuma da alama duk ya kara ku a shekaru amma akwai wasu abubuwa daga kansa har zuwa ga ɗaliban sakar makal a abubuwa da kuka samu experience a kan su tun daga tattaunawa da aka da abubuwa da kuma shi kan shi da ɗaliban nasa? Eh, haka ne. Hmm. Um, wato abin da muka sani shi ne, kamar da yadda na faɗa kuma kamar yadda yanzu muka ji da nassi na na shi mai girma gwamna Kadimul Islam, ah, hafizahullah. Ah, Dr. Abdullahi Umar Ganduje cewa akwai yaudara a cikin maganganunsa kuma akwai karya. Yanzu misali, mutum da muka fito daga mukabala da shi a watan a shekara ta a watan Fabrairu eh, shekara ta 2013. Na wallafa a shafi na har yanzu yana nan a shafi na na Facebook wanda ya kuba account ina kenan ba page ina ba wanda yake abubakar abdulsalam muhammad na wallafa yadda abin ya kasance to ƙarshe wallahi malam mutumin nan da ƙyarfa Allah ya ƙwace shi balan tare da kai muka yi wannan abin amma hmm. mutumin da ga shi ya juyo ya murbuta maganar ya canja yadda abin ya faru kuma sai kuma dukufa binciken ikon Allah duk abin da Malam Alkasim ya faɗa akan abin da ya shafi tarjamar Amr bin Salimat al-Hamdani sai ya tarar da haka ne to amma akwai wata magana da aka danganta ta fi sai ibn Hibban sai a da a da ibn Hibban to sai bai ga magana ba karshe bugo Malam Alkasim yana alfaharin cewa bai ganta ba Malam Alkasim ya ce masa ka je ka sake bincikawa ya ce ga littafi ji ya duba bai gani ba kasu asibiti to shi kenan a kana da tsaba addal kutubul ilmiya ya ce eh, yana da ita ya ce to ɗauko ta malal ya ce duba daidai shafi na kaza ya duba sai gashi gobe da ya zo karatu kuma yana cewa to bayan na yi bincike na samu malal kasu muna magana da shi ya ce kaga saboda ƙabakin yaudara irin ta mutumin me zai hana ya ce na kuma buga waya na tambaye shi ya gaya mu amma sai gashi in gaya maka malam ga abin da yayi sa'annan in da ya dinga ikka da aurora a cikin maganganunsa kuma yaran nan nasa suna ji ya ɗaya ce masa wa'ansu ce masa wa'ansu 'yan yara ne suka zo shi ne malam kasim ya yi raddi a karatu na kofar nasarawa akan in ma ya ce mana yara dai ma ai yara ma suna da falala ya kawo dalilai sannan kuma daga baya sai gashi ya ce sai ga wasu tiƙa-tiƙan mutane suna tafiya kamar dokuna suna cikowa gidansa da gemu kaga wannan tuka da warwara kenan to <laughs> to <laughs> ina jin malam kaji sannan ya zo ya kara mai fita shi yara yan ƙanana mutum ɗaya ne ma wani wanda wani limami shi ne shekaru suka ɗan taɓa shi sai ka rasa to wata magana za ka ɗauka ta farko za ka ɗauka ko ta biyu to wayan na shi'ul fitiyani minna alama kana awwadahu abuhu dama yaro yana tasowa ne akan irin yadda babansa ya koyar da shi kuma ya saba da shi shi yaudara a wajensa abu ne mai sauƙi yanzu nan zai ja ka da lallami domin ya rufta ka da ka kuma wannan ba ba koyarwa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ba ce dukkan mu mun san abin da ya faru kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sunan abi dawud a cikin sahihul bukhari ma da sunan abi dawud wanda hadisin sa'ad ibn abi waqas Allah ya kare yadda a gare shi wanda yake ba da labarin sanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama aka fatahu makka bayan an yi fatahu makka manzan Allah sallallahu ya kyala duk wani wanda ya taba shi ko ya taba shi da shi ko ya hana shi shiga maka lokacin hudaybiya ko ya warware alkawari mutum kuɗi ne manzan Allah sallallahu maza da kuma mata biyu ya faɗe su ya ce in an kama su su wa'annan ba za a yace musu ba akwai ibnu abi da da sauransu to to shi ibnu abi sahbin da ya buya a wajen Uthman ibn Affan Allah ya kare da a gare shi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira zuwa bai'a sai ya zo da shi da ya zo da shi ya tsaye da shi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullahi ga Abdullahi ibn Abi Sarh ina so kai masa kai masa mubai ka karbo mubai'arsa zalla kuma ya daga kai ya kalle shi so uku bai ce masa komai ba kuma bai yi masa mubaya ba sai a bayan na uku sannan ya masa mubaya sai zo ce da sahabbansa ai da na dan jinkirta nan saboda laifin mutumin nan ya kai laifi na zaci ai wani zai yi wuf ya maza maza kafin a karɓi tutunsa a yi masa mubaya a karɓi sa ya kashe sai suka ce ya rasulallahi ala au ta ilaina da ainika ka sai ka ɗan yi mana inkiya ka yanda shi ba zai gane ba shi ibnu Aziz sahbi sai manzo Allah ma kana lil an takuna lahu kha'inatu a'yun ai bi kamata ka ce annabi ya yaudara ba ta yaya annabi zai yaudara kha'inatu a'yun shine mutum kamar yadda khattabi Allah ya tsanta da rahama ya ce mutum ya koya abu a ransa yana sharhin wannan hadisin a cikin al-ma'alim sunan yace mutum ya koya abu a ransa yudmiru bi qalbihi ghayra ma yuzhiruhu lin-nas to kaga yanzu ziyarar nan nasa ya zo a zuciyarsa ya san shi ba almajirin Bello ya ba bane ya zo ne ya masa rashin kunya kuma ya zo ne domin ya yi ƙoƙari ya rufta shi bayan Allah ya sa mutum ne mai tunani ba da sai ya rufta shi don malam Bello ya sace mai ta ce ko da na saurare shi ai ya yi min shi almajiri na ne amma sai ya zo da kha'inatul a'yun shi abin da ya mafi kha'inatul a'yun ya zo ya nemi ya yaudari a malam dalla ba kuma Allah baya son mai yaudara wannan ha'inci ne inna Allah la yuhibbul kha'inin kai ka san in ka ce masa ba almajirin ka bane ni almajirin Abdul Jabbar ne to ka san fuskar da zai kalle ka da ita da yaran da zai maka magana da shi ba irin irinsa kake tunani ba in ka ce masa kai almajirin sa ne to dan me za yaudare shi wa in ma ta kafarna na min qaumin khiyaratan fambi ilaihim ala sawa inna Allah la yuhibbu mm-hmm. al-kafirin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yutba al-mu'minu ala kulli khallatin ghayr siyanati wal kadhib mu'mini na hakika za ka ganshi duk wata dabi'a su za ganta a haka yake amma banda ha'inci banda kuma karya to su ko wayannan mutanen a wajen su ake koyan kwat na karya kuma sa'an nan ha'inci za ka same shi a wajen su loji loji har tsarar da shi ma suke a farashin tsari suke ba shi to da haka ni abin da na fahimta game da tafiyar tasu kenan a sai su ɗau magana ta yi gaba sai su bankara ta su yamma kuma sai su zo su kafta ƙarya da haƙinci su ce ba wanda ya iya tsantsa musu abin da suke yi kenan a wancan lokacin da kake magana ka san 'yan baka manta ba wannan tattauna da mutane suke ganin ta yanzu akan youtube na aka yi da shi ai natija ne na kyamarorin da na tafi daga kaduna kwarai da gaske Yau <laughs> ba ka wata ba, ai, cewa bayan an gama zaman a wajen karatun shi yake faɗa ya ce irin kifugun da ake waɗannan kun ɗauka na wasa ne. Don <laughs> kyamarorin matafiyayyu ne. Eh, don ku gane abin shiryayye ne, kyamarorin matafiyayyu ne daga Kaduna aka taho da su. Wannan ne na tafi da kyamarorin daga Kaduna. Malam Mukhtar ah, Malam Muktar sai Ibrahim Ustaz lokacin su ne na tafi da su suka ɗauki wannan tattaunawar da aka yi. Kaga wannan nau'i ne na jirkita magana. Kuma kamar yadda na faɗa na ce, wallahi, inda na saurari sa a baya na fahimci ya karya ɗaya biyu haka. Wallahi daga nan zuciya ta ta natsu cewa ko kusa ko nesa Allah sai ya karya mutumin nan. Wa inna ma kawai lokaci a kirjira sai shi yasa kullum ban gushe ba ina faɗa mai ɗan uwa cewa ko an saɓa da mutum a fahimta da aƙida kada a raɓa masa abin da ma ba ne bisa ga ƙa'ida na wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala allah ta'dilu idilu huwa aqrabu littaqwa idan ka lura daga sanda lokacin da suna ta fara a ƙasan nan ana cikin dalilan da yasa kullum aka ta yaƙar sunna kuma ta kawo inda za ta kawo na ciki mutanen da aka saba da su a bayan abin da suke faɗa a kanmu za ka samu akwai ƙarerayi a ciki don ɓata da awar misali a ce a lamba ta farko a yi maka shine a ce maka makiyin annabi kai kaga wanda ke yadda mutane suke san annabi suke kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda aka daga shi aka ce masa wannan makiyin annabi ne kuma wallahi tallahi wanda suke faɗar wannan fi qararatu ne kusim sun san cewa magana ba haka bane a nan Kano ina tuna cewa akwai wani ta lokal gamman da wasu malamai za su je wa'azi kafin su je wa'azi aka je aka bi duk mutanen ƙauyukan da aka ce musu to wasu mutane na farko za su zo garin nan makiya annabi ne sannan na biyu suna da gemu wani gemun sama ya kawo cibiyarsa Sannan na uku, kowannen wannan kanin sa ya sa. So, shi kuma dan adam akwai wanda a ɗabi'a in ka faɗa masa, abu ka ana mari a kan kwanar, to wani ba fa zai yadda da ana marin ba sai ya ji ya le kwanan an kifa min marin ya dawo zai tabbatar da abin da ka fara gaskiya ne gaskiya ne to mutane sai suka tashi suka tafi gurin wa'azi don wani abin da kawai zai eh, ya za a ce gemu mutum ya kawo cibi ko ya kawo gwiwa daga gemu a ce wai gemun mutum ya gwiwa kuma wannan kanin ya za a ce mutum ya sa wannan kanin shi da suka zo sai suka ga akasin abin da mutane suka ba su labari ba haka ba ne sannan akasin abin da suke tsammanin za su ji sai suka ji ba haka ba ne kaga daga nan maimakon su koma da shirri cikin mutanensu sai kuma suka koma da alheri kaga ana samun wannan so wannan sako ne ko an saba da mutum a fahimta da aƙida kada a kuskura saboda kinsa a jingina masa abin da ba shi bane wannan hanyar rugujewa ce ta kowace irin da'awa idan ta ce za ta ɗauki ƙarya shine makaman da za ta amfani da ita wajen ruguza wanda take husuma da shi to shine hanyar da ita kuma Allah madaukakin sarki sai ya ruguza da'awar kowace iri ta shi yasa tun a wancan lokacin duka su wallahi sai sun kare sai dai idan lokaci bai yi ba to sannan aka ramakan lawo magana ta gaba a shine a ban da wannan experience din da kuka yi cewa wannan buga waya ga dalilin sa watakila yana buga waya ne dan yanzu idan wasu sun amsa masa ta waya a wani daga cikin su kwanan nan cikin ɗalibai ne ya zai ya program a shafin sarki zaki ni na ce zan amsa masa amma ga sharaɗi sharaɗin kwaya ɗi shi ne malamin su ya faɗi magana a yace babu na ce akwai ya ce akwai kuma na ce babu misali ya yi maganan wasu rawi guda biyu wanda ya ce babu a rawi na farko akwai wannan rawin ga shi maganan da yake yana bukari wannan rawin ga shi abu yi al-dausi ta nake majihuli ne na gaya muku kun ji wani tari hadisin salam musulun abubakar bin salim da omari a ranar na karanta muku hadisinsa a kan hadisinsa ma muka karatu na zago ruwa na ce muku majihuli ne kun ji wani tari inda wanda ya san shi bayanin waye kaji abin da ya faɗa wannan ruwa cikin guda biyu yace majhulai ne ga hadisansu a musulun kuma inda wanda ya san su ma ya yi bayani so na kawo littattafan mu guda goma na faɗa na ce kowane rawi gashi an san shi na sai wannan maganar da ya faɗa sai na ce data wannan umar ɗan sa'ad muhammad ɗan sa'ad zillar ɗan sa'ad wanda ya kashe hussein yana bukhari muhammad dan sa'ad zillu shaitan yana bukhari na ga muku da wannan la'anani wanda da bakin su suka faɗi mutanen banza ne ina da sama da talatin wanda ni yanzu na gano a iya abin da na gano a wannan shimfiɗin da na zubo yanzu. Bukhari, sai ce wai Umar ɗan sa’ad abiwa kas hadisin sana Bukhari. Ta shi ne sai na ce musu Inda shi ne malamin ku ya faɗa ta yiwu da ya ce umar ɗan faɗan abi wa ƙasa yana da hadisi a bukari karatun ku ne ku bai kai ba yasa ba ku ga hadisin ba amma shi da ya faɗa karatunsa ya kai Ba ku bari shi da ya faɗa ya zo mu tattauna da shi ya nuna mana gurin idan ku wani yana so ya tattauna da shi wannan shine sharaɗin kawai ku zo ku nuna mana hadisan Umar ɗan sa ɗan Abi Waqqas a Bukhari duk wanda ya iya za mu tattauna da shi to wannan shine abin har yau har gobe a cikin su babu wanda ya isa ya amsa wannan a cikin su to sai abin da suke so shine su zo su dinga bassin shubaha ya shubaha ai hadisi kaza an ce kaza hadisi kaza an ce kaza sai su gudu ɗaya daga cikin su kwanan nan da ya zo akar makalla da na mai tambaya menene shuru na aljarhu wa ta'dil a mm. wannan bidiyon yana nan wasu daga cikin yan uwa da suka bibi shirin ashe ban kiyaye ba su sun kiyaye sanda na mai tambaya a makala a daidai lokacin yake ce ma wanda ke kusa da shi ta masa a google a yi masa sakin sharaɗi shuru na aljarhu wa ta'adil ashe an ji kuma daidai gurin yana nan to kaga wanda ba su da idadi na karatu suna jira ne sai ka musu tambaya a daidai lokacin za su tambayi shi shehi google idan shehi google ya ba da amsa a lokacin tambayar tana da amsa in fa google bai bayar ba to shi kenan an samu an samu matsala ba za su iya ba da amsa a kan wannan matsala ba yanzu daga ɓangaren ku ban da waɗannan bayanan da ne kana da wani abu da za ka ƙara ɗaya sannan daga ɓangaren mu dama gudunmuwa muke bayarwa daga wajen musamman ta abin da ya shafi rudu akan shigohin da yake yaɗawa. amma abu ne ba yana da alaka da gwamnatin tarayya ba ne masuliya ce wacce ita gwamnatin kano ta yi ta hammulinta da bangaren su malaman da ke jihar kano a su har yanzu suna nan a shirye ta wannan zama kullum cikin iski idadi suke jiran kiran gwamnati suke kuma abin da yake da mamaki cikin wayar da yake bugawa a lokaci ɗaya kamar da yakan yi magana bai cika kiyaye mai yake faɗa ba ya ce wa Dr. Abdallah idan ya yadda a yi zaman shi zai je nemi gwamnati don a zaman da shi sannan da ya tafi sai ce ai shi ba shi da katabus shi da aka sa aka rufe wa masallaci shi yana da magana ne a lokaci ɗaya ba a da haka daga ɓangaren kwakar makalla daga malaman da ke jihar kano a waɗanda suka yadda dama za a yi zaman yanzu a ko inda yake ganin cewa ba za a iya zama da shi ba kuma sannan menene dalilin da ya sa ya kasa buga mu waɗanda ya san suna masa raddi waya sai ya buga mu waɗanda ba su bane asalin wanda suka damu da masuliyarsa So, eh, bahaushe yana cewa ai kura ta san mai babban sanda ko ba gaskiya ba kuma mm-hmm. ji bahaushe yake cewa eh, kura ce ta kai ne jiyo kiɗa A ina ake wannan kiɗa ne aka ce a gidan kura ne ko ba ka leka ne sai ina ai wurin wargi aka wargi eh to dan haka shi din wallahi ba zai iya taron malamai da ya san cewa in ya ce kule za su ce cessa kuma waɗanda ya tara ɗin ma a yanzu ya sani cewa a shirye suke kuma duk cikinsu ba wani wanda ya nuna jin tsoro amma misali ya ya san cewa ai la'alla watakila in ya ɗan kwantar da kansa wajen mala abdalla zai iya masa mu'amala ta dattaku da yawan da ya magana da malam abdalla don ya samu wannan gara basar in ya so kuma sai ya juya ce ai ya nemi a yi muƙabala da shi mu asali ba mu ɗauki cewa mukabalan nan ita ce hukuncin da za a yi masa ba mutane ba su gane mutumin nan ya yi wa Allah laifi mu a wajenmu ya yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama laifi ta ina yi wa Allah laifi ya dinga ka tattala littafin Allah ya yi wa hmm. manzan sallallahu Alaihi wasallama da taɓa aminansa da habbansa kuma ta hanyar karyata maganganun manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam sannan ya yi wa al'ummar musulmi laifin ƙafimatar musamman waɗanda suke rayuwa a cikin Kano ta hanyar faɗan maganganun da suke so samu su rai wanda suke harzuka su to kuma tanar ko hukuma abin da zai zama zai kawo hausini to wanda ya kuskura ya shi ya yi mata laifi to amma ita hukuma ba kamar ta ɗaukar mutane ba ce mu mun tabbatar da laifi ita kuma hukuma tana bukatar su ta yi bincike yanzu tukunna ba ta kama shi da laifi ba ta dai saka duka hukumomin da abin ya shafa a kan su yi bincike kuma suna can suna binciken su yanzu da a ce ma kaddara bisa kaddarawa a ce wata matsala ce ta fito aka yi saɓani sai aka zo aka yi mukabalan nan sai ya ci nasara ba shi shine hukuncin da gwamnati za ta yi rikici to tun da ka ci nasara shi nan ba wancan binciken da ake yi hukumomin da sun yi shafa suna can suna binciken su kuma in sun gama za su fito da bincike kuma za su kai binciken inda ya kamata su kai kuma za a yi abin da ya dace wannan shine abin da muke tsara wannan mukabala sai kuke ta neman sa ya fito a yi ai lakon ya yi shiru muka zauna muka rubuta takarda ni nan ni dai na na yi musharaka a wajen drafting din takardar kuma cewa ni ne drafting din ta muka gane takardar nan aka rubuta ta da sunan mu da sunan mu a kungiyance muka tura aka kai masa aka ce ya ce waye bayar aka ce kaza kaza ne ya ce ina Ali Yunus din waye Ali da ta gaya masa shi yana ina me yasa ba zai zo da kansa ba da karshe sai shi ba zai zauna da yan iskan gari ba hmm. an samu da yan iskan gari to yanzu kuma yake neman a zauna din har yanzu ba mu yi zuciya ba ba dan shi ba wallahi dan waɗanda suke tare da shi su fahimci karyarsa. yasa muka ce mun amince amma mu abin da muke so gwamnati gaggauta ma yin kammala binciken nan ta gurfanar da shi in kuma har gwamnati ta ga akwai maslaha wajen yin muƙabalar da shi mu a shirye muke muna da dalili ta fuskar addini muna da dalili ta fuskar hankali na mu iya tattaunawa da shi wa'anda suka ce ba sai an tattauna da shi ba suna da dalilansu daga cikin dalilansu sun san mutumin nan musu ne da shi da gardama kuma manzo Allah kuma ya ce ma dalla ba da hudan kanu alaihi ala utul jadal iya abin da suka yi da shi kenan kuma suna da gaskiya mu ko muna ganin maslaha ba dai shi ba sai dan waɗanda suke karkashin sa wanda hukuma ta ce a yi mu a shirye muke za mu ba ma jin tsoro insha Allah tabaraka wa ta'ala akan ya um, Allah ka ji kan Ashir Usmanu Khamis ba dan ya mutu ba ina tana munazara su da suka yi da tijani samawi a kanatul mustaqilla hmm. lokacin da yake cewa wai ahlus sunna jahilai ne ba su san karatu ba sai ne sai Usmanu Khamis yake ce masa wannan amsar ta da malamin Ibn Mutahhar al-Hilli yana da rai da shi ya kamata a tambaya ibada amsa karansu da Ibn Taymiyyah shi ke nuna cewa malaman sunna suna da karatu ko ba su da karatu ba kai ma so kamar yadda na sha faɗa cewa muna gode wa Allah wannan aƙida da muke kanta ta Qur'ani da sunna akan fahimtar magabata to su magabatan sun yi aiki tun a farko wajen duk abin da suka kafa sai da suka kafin su kafa aƙida sai da suka neman mata dalili a Qur'ani da sunnan manzon Allah suka kafa ta ba sai sun kafa aƙida bane suke tafiya neman dalili dama wanda ya kafa akida sannan ya tafi neman dalili to lokacin ne kake ganin abin da ba dalili ba ma sai ya riƙe shi sai ya zama dalili a lokacin amma mu magabatan mu kowane irin abu sai da suka nemo masa dalili ta kunna sannan akida ta kafu ta shi yasa za ka samu har gobe har gaba da gobe ba ta turuwa ta fuskar ainihin wato sauki kuma wayancan mutanen da ya je ɗauko yana ganin aƙida su ta kirkice yake cewa saba'in da biyar cikin ɗari gaskiya tana hannunsu wato shi a kenan to yanzu ba ƙaramar wuya suke sha ba a ainihin wato a duniya a cikin maganganunsa da ƙi da mafi yawancin mutane sun ji ya faɗi cewa shi matsalarsa ba a sunna take ma ba littattafan sunna take ma ba a littattafan shi a take ba a littattafan sunna take so da wannan maganan ga ta maganan da yake faɗa muna magana ne akan abin da ya zo a gari a littattafan sunna ba a littattafan shi ba ni a nan matsala ta fi duk da wannan sunan na cire kai na shi a da yan ci ahli sunna ba ni ba ahli sunna na fita daga cikin ta suna na musulmi kawai ba ni da wata kirka. ahli sunna na fita daga cikin ba na yayin da wannan maganan ya manta sai saba'in da biyar na gaskiya kuma yana hannun shi'a wannan yanzu na fara kawowa irin waɗannan ruwayin hatta abin da yake ma mafi muni cikin littattafan shi'a yanzu jiya na ga maganan wani malamin shi'a ta bidiyo ne abin da yake faɗa idan ka kira sunan ya ali daidai yake da kasar ƙasani su dubu goma sha takwas kuma saukar ƙwar'anin irin wacce aka yi ta tare da manzon Allah ga maganan Aliyu Kaurani da yake faɗa yana cewa idan ka kira sunan Allah ka ce ya Allahu idan baka haɗa ya Allahu ka ce ya Ali ba da kiran sunan Allah ba tare da haɗa sunan sai da na da ka kira bai ce shirka ne to wayannan mutanen ba su ne yake cewa kuma gaskiya saba'in da biyar tana hannunsu ba a ciki aka samu wani mutum da sunan shi ba tijjani ne ya zo amma yan tijjaniya sun ce ba nasu ba ne bari ka ji maganar da yake faɗa mutumin da aka musamman musamman ina kiran tijjanawa da ƙadirawa na fara da tijjanawa don yi ba tijjani ne kuma wadda kowa ya sani shi ma zai ya sani wallahi irin waɗannan ɗariku guda biyu wanda babu kamar su a ƙasar nan wallahi wallahi duk wanda bai goyi bayan tafiyar nan ba ina jiya matsoron kashi fara'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka nake kira ɗan uwa duka musamman alfutawo mu dawo mu gyara wannan tafiya Allah ya tara mana da shi dangane da masa waɗannan isa ba. Allah ya tsara mana lafiya ya tsara masa tsira, da ayyukan da yake yi mu da kanmu mun san in mun kai mu duba za mu iya ba irin binciken da yake yi da alhamdulillah irin binciken da yake wallahi wallahi mutum ko mala'ika ne zai bari iya da kwana ba a baki wani ba wannan wannan aiki ne wanda na yi muku da Allah ka buɗa da yaran da ya tun daga sahabbai zai cika baki tun daga sahabbai har yanzu samun malami da yake ba zikan addini irin malam abu jabar ba saboda haka Allah ƙara maka lafiya muna bin bayan ka mun goyi bayan ka duk wata jana da bai ka ba ɗan tinja tinja ne ka yaki yana ƙara roƙon shakka abu jabar muna nan muna jiran ka cikin garin kudin a sahabar kaji kana nan jira ishi wakka da wasu janawa wadda ba za mu barka ba ko a gidan da bai mu kwakwalo ka insha Allah mu ga Allah ta ina so mu ƙara gina da fijjana ba za ku san wane ne shek abdulkadir ba sai kun karanta jarin ba'ani ko kun karanta fatoyin da karfi Allah al'amu nan za ku gane waye ba abdulkadir to kaji kana makallau wannan shine mutumin da yake magana yana cewa wato duk wanda bai bi shi wannan mutumin ba to yana jiya masu tsoron kada su shari'a da manzon Allah a lahira saga na magana ta biyu yake cewa mutum ko mala'ika ne ba zai iya bincike da karatu ba irin yadda abu jabar yake wannan mutumin ba da aka ce ko mala'ika ne shi ne wanda aka jifa ya ce matsalolin da aka je mai da su wanda ya rubuta sai dai a faɗe shi a ba su lokaci ya sake dawowa a tattauna da shi amma ba shi da amsa sunan take sannan kana jin yana faɗa wai eh a san abin da ya gawa da karabi rijiyar lemo cewa ba zai iya tattauna a kan littafinsa ba <laughs> sannan yana maganan cewa tun daga kansa sahabbai fa har zuwa wannan zamanin bai san wani malami ba da yake bincike ko bacci zai yi akan harkar ilimi kamar yadda wannan mutumin yake to kaga mutumin fa da yake da wannan misar fa a wai kuma shi ne fa ake ta kokarin a zo a tattauna da shi amma fa ana ta wannan tarkatarkar shi ne ya koma yana makalewa yana buga waya ni ne wa ne wayar ma ta munafunci ya koma yana wala wannan abin tausayi ne haka mu saƙon da muke isa wa da al'umma da wannan usulubi da ya ɗauka na yaudara shi wancan abin da na faɗa maka ke na ce yanzu ana gayyata shi ya zo kan shafin sarki zaki a tattauna da shi shi suka ce wai a gwamnati ta hana shi magana sai na ce to ai ayan biyu zai faru na ce kai sarki kafin wannan lokacin sanda kake inviting ɗinsu ya zo ya kizo gwamnati ce ta hana shi zuwa ɗaya idan ku a yanzu gwamnati ta hana shi yin magana da yake buga waya yanzu ga wasu malaman da izinin wa yake buga musu waya ko ya nemi wato a rubuta daga gwamnati cewa ta ba shi dama shi da kanshi zai bubbuga ma malaman nan waya don yana so ya tattauna da su ko an yi haka gaskiya mu mu gani ba a zahiri kaga ba a yi haka ba a zahiri to amma kaga duka wannan uslubi ne amma kuma tare da haka akwai akwai wanda suke ganin wannan mutumin a matsayin wani sarki wani jarumi amma izinin Allah yau da gobe dole gaskiya za ta halinta da izinin Allah subhanahu wa ta'ala da haka Allah madaukakin sarki ya samu dace yanzu daga ƙarshe alaga lagata malam gashi dare ya da sha biyu ta yi. akwai wani kira da kake da shi zuwa ga al'ummar Kano kususan sannan zuwa ga al'ummar musulmi umuman to da farko dai uh, mu sani cewa kare wannan addini wajibi ne akan duk wani wanda ya rungumi wannan addini kare shin kuma da'awa ce ubangiji wata ala yake ga ya manzo Allah sake cewa qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani ka ce wannan shine tafarki na ina kira izuwa ga tafarkin Allah a bisa basira ni da waɗanda suka bi ni kuma yana ɗaya daga cikin larura ta tilas ta san sallallahu alaihi wasallam da imani da shi shi ne ka kare shi ka yi kokari ka kawar da duk wani abu da aka danganta masa wanda yake bai dace da shi ba don haka wannan a tarkatarka da ta taso haƙƙi ne da wajibi duk wani wanda yake musulmi sifatin khasa kuma musulman Kano domin abin a garinmu ya taso abin kaito ne a cikin kyale dole mu yi ta addu'a akan Allah ya tabbatar da mu akan tafarki Allahumma ya musabbit al-qulubi sabbit qulubana ala dinik Allahumma ya muqallib al-qulubi sabbit qulubana ala ta'atik Allah ya tabbatar da mu dini sana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab sannan kuma ta gaba da yin addu'a ga 'yan uwanmu da aka yaudare su ta hanyar da ba su sani ba kan Allah ya su gaskiya ya gane da su ya dawo da su sa'annan kuma muna ƙara kiran mutane akan kasa nutsu da abin da ya faɗa wallahi in suka da kansu za su iya gane cewa a wato ƙoƙari yake wajen cakuɗa tsakanin ƙarya da gaskiya kuma su kasa a akwai da Allah ya ajiye su ga sunan irin su fara Musa Yusuf Asalu suna ɗin da ire-iren su wajen duk wani abu da ya kawo na kucin ƙarya ko yaudara kuma za su tarko shi domin nuna cewa wannan mutumin ba gaskiya yake ba kuma har yanzu muna nan muna jira in har yana ci gaba da wayar to muna nan muna jira mu ji tamu wayar kuma ya ji irin karan battan da kai kafin ma wallahi mun amsa masa ya nemo izini. ni nan zan iya saukewa dukkan wani malami na mun zama da shi ne zan iya zama da shi to yanzu kaga daga ƙarshe cikin abin da masu saurare za su fahimta na renin hankali hmm. wanda in kana da hankali ya kamata ka yi kanka adalci hmm. yanzu karibu a matsayinsa na wanda suka fito ba ba ɗaya malam karibu hmm. iya abin da zai ce watakila malam karibu ya saba masa ya masa laifuffuka ya masa ba daidai ba ai mu'amalar bai kamata a ce ta kai kamun da zai ma iya ajiye ban wani saba ko ta bai da alhaka da shi idan shi malami ne magajin annabi kamar yadda ake faɗa ina maganan koyi da annabi da kuma annabi yusuf da yan uwansa suke masa abin da suke masa sanda daga ƙarshe da suka je ya ce musu qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi da antum jahilu? kaga suka ce qalu a innaka la anta yusuf kana yusuf yake qala ana yusuf wa hada akhi qad manna Allah alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin qalu suka ce tallahi laqad asaraka Allah alaina Allah ya fifita ka wa in kunna la khafi kaga lokacin yace musu qala la tusriba alaykum al-yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim wannan wannan abin ya faru a garin Makka wanda suka ɗauki lokaci mai tsawo suna rikici da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya samu dama a kansu wannan shine abin da ya faɗa musu irin yadda annabi Yusuf ya faɗa so idan ke da gaske ne annabin nan da yake cewa ina kariya da shi yana ba shi kariya wanda mu mun san ƙarya ne shi bai daga cikin haƙƙin da annabi yake da shi a kan saɗi koyi da shi wani mutum ne annabi yana matsayin ɗan uwa gare shi in ya mai ba daidai ba yi masa irin wannan mu'amala ta jafa'i ta yanke alaƙa da shi ta yadda a kai matakin da zaka ci mutum baban ku ɗaya wai wani daga waje wanda kai da shi kai da wancan mutumin ma suna da saɓani da shi a wasu guraren wai shi kake so ya nemo maka namban wayan shi kaga wannan akwai rena hankalin mutane to irin wannan abubuwan ya kamata idan wanda kake bi kana ganin malami ne na Allah to sai ka duba alaƙar sa da ƙoƙarin koyi da annaba a irin wannan halin wajen a yi masa abu ikau da kai sannan kuma ya kamata a ce wannan ita ce mu'amalar da shi yana karantar da addini kuma ike yi da ɗan uwansa wanda suka fito baba ɗaya amma kuma ba ma wannan ba ma an ce malam kabiru bashir ya wata magana ya ce akwai lokacin da akwai bi maganin yayin nasa wanda suka fi kuwa ɗaya uba ɗaya sun taɓa daga wajen shekara goma ba sa magana kuma ni a nan wajen na taɓa jin yana magana cewa duk wanda kaga sun saba da shi a annabi suka saba da shi ma'ana wannan mutumin annabi ya saki sai suka saba da shi to shine ba mu sani ba wai koyayen nasa ma wanda suka fito uwa ɗaya uba ɗaya da aka ɗauki shekara goma ana fafatawa shi ma annabi ya sa suka bata wallahu a'lam shi ma ba mu sani ba sau da gaskiya irin wannan abubuwan mutane ya kamata su sa tunani su sa sanin ya kamata a ciki da hankali kada ba malaman addini ba ina ganin ko gama garin mutane yake da alaka na ɗan uwansa babansa ɗaya a ce wata matsala ta taso ce shi bai da lambar wanshi. shi wani yake so ya neman masa lambar wayan shi akwai na kasu a ciki tsakani da Allah ko ba gaskiya ba to saboda haka wannan shekul araba ma so mu rike ka saboda ramadana da dare ya ja kuma insha Allah a yi hakuri da abin da muke ganin al'umma za ta amfana ta irin wannan hanyar za mu kira insha Allah wajen a tattauna saboda muna neman mafita in kana da wasu kalimatu da za ka yi kana iya yi daga ƙarshe sai mai katama sai mu mutane fatan mu shine malam Allah ya karfafe ka wannan kokari da kake yi da lokacinka da kudinka da fasaharka wanda da a haka sai dai mu gani a manya-manyan gidajen jirgin to yanzu kuma gashi Allah ya kawo mu a kusa-kusa ana yi ubangiji Allah ya karfafe ku ci gaba da ba ku damar fito mana da gaskiya a mu kuma Allah ya ba mu ikon mu abin da tallafawa abin da dukkan aure abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tare mana Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya kuma ya ba mu ikon guje mata wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa bihadha alqadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh